wayo wayo a ah, likita kajabila wannan wannan dan uwana ne kin gane eh. da ubana da ubansu uwarsu daya amma ya zama yana da lura wayo ah, abin da ke damunsa filayensa aka rushe na jikin madala to yau kwana bakwai kenan mun rasa yadda za mu yi shi wallahi kwana filaza filaza ta ah, eh gidan mai na gidan manka gidan mai na an rushe gidan manka wayo wannan ai rashin lafiyar na shi ba karamin abu ne ba nan layin ya kamata ka kawo shi ba eh. akwai layin yan eh. rusau can baya ta layin ya kamata ku ban gane yanzu kina so ki gaya min asibitin ma akwai bangaren wanda aka rushe wa kaya can ake ah, gasu akwai bangaren bangaren ma ya fi kowanne manyan kwararrun wayo saboda cutar su ya fi na kowa yanzu haka wancan layin ka shiga to zan yi magana da ba ga layin ya fi jama'a ba eh na gani can ne to zan yi magana dan wannan duk alluran da za a mai in alluran asibitin nan zai kare kabba zai ba sai dai layin mu dan mu sautin nan za ta kai ilimin eh, eh, out din aka rushe eh, ko duka duka ka fahimci ka imani wannan waye wannan dan kanin maman ka plaza ta tana nan. plaza ta hawa bakwai an rushe zuwa daki wow shawara ku yi maza ku kai shi baka allurar da kare domin suna da yawa ire-iren ah, kira gwamna kira gwamna waye da kira gwamna ai ko kan suna ba za mu iya kira ba a wannan tsarin wallahi ko kan suna ba za a iya ni abin da ke so da kai kai imani da ko da tsiya ko da tsiya tsiya ko sake shi ko da tsiya ku da da ko da tsiya ko da tsiya tsiya gaskiya ba ku saka da ta zo ta zo wace ce ta zo APC kai Hau APC abu ka kai abu ka ce ai da NNPP kai to ba za ka ka gani ka sai kayan talakawa wallahi ka sai ta kayan talakawa asibitin nawa ne wannan wannan asibitin ka ka gani ku asibitin nawa ne wannan wanda na siya miliyan a wannan asibitin kin ba na gane shi har sai ya bayar an kwashe ai wow wallahi sun aka ba ku yi mu ku kai ku je wancan layin ku bi ta nan ma akwai hanya a sa mun toka Allah ma to ta akwai hanya a a sa a sa ga excellence ku bari in mai bayani ga ofishinsa ga ofishin excellence excellence